na cike da gada-gada da matsanancin wuru-wuru tare da ingiza mai kan turuwa tsakanin wasu aminai guda biyu. wanda ya tsinci kansa a matsayin mijin mace hudu ya fada halin kaka na kai saboda matsalar da bai san ta kanta ba yi ƙoƙarin ganin shirin kada zare domin ganin hawa alido a matsayin bayarabiya ya ló Ki ṣe kí ló ń ṣe níbẹ̀ yìí tó ń jókòó ẹ́ mo halisa muhammad a matsayin babbar bariya na malamin gari. halima adam haya a matsayin bahaushiya to wai kai bani zama maka girkin da wuce nake yau kawai ne kuskure girki ban gama da wurfa kuma shi nan sai ka zo ka rame da masifa tare da fati muhammad a matsayin bafulatana a silmina kina tuwa duniya da ruru maɗe duk matan mutum wannan gida na cike da tsananin hargitsi inda ake yaƙi katilan makatula gadar zare shirin da ke cike da ban dariya ya kuma kunshi shehu hassan kano tahir muhammad fage da ɗan dogaji gadar zare shirin mandori enterprise